الله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد غتبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau juma'a 22 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1441 kuma yau 15 ga watan biyar miladiyya 2020 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma a ƙarƙashin mawdu'in tarbiyya kuma a ƙarƙashin hasken wasiyoyin lukmanul hakim alaihi salam waɗanda ya maɗansa kamar yadda alkur'ani mai tsarki ya kawo mana su a cikin sura mai albarka wato ita su wasu lukman muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma musulmai dukkan damuwar da suke ciki ya ɗauke musu annoba ya kawo musu da cututtuka talauci da yunwa ya wadata su ya azurta su ya ba su lafiya da zaman lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma iyayenmu da mu da alkhairi wanda suka rasu a cikin su Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah madaukakin sarki ya kai haske kabarin su kamar yadda aka saba akwai tambaya da zamu karanta ina zai fara daya ya tambaya ce assalamu alaikum dan Allah malam ya halatta mata ta nemi saki in zaman ba daɗi ba mutuntawa sai tsabar zalunci da tauye hakki kuma in an rabu yara haƙƙin waye <laughs> wannan matsala ce da take mai faɗi na farko dai saki shine ƙarshen magani a zamantakewa aure sai dai idan an bi hanyoyin da suka cancanta a bi ba a ci nasara ba shi ne za a nemi saki ko za a yi saki sannan saki allah madaukakin saki ya don shi a hannun miji miji shi yake da damar ya saki to amma akwai halaye guda biyu inda aka ba mace dama ta fanshi kanta sannan hali na biyu inda aka nemi ta nemi aka ba ta damar za ta iya neman saki halin farko shine abinda malamai suke ce masa kuyar akwai da nassun alƙur'ani ya tabbata ƙur'ani ya ba da dama cewa ku'i halas. fala junaha alaihi mafi fi mabtadat bihi babu laifi abin da mace ta ƙunshi kanta da shi in mace ta fahimci cewa zaman su ba zai yi daɗi ba to babu laifi za ta iya ce ma mijinta tana ganin ya sauwaƙe mata ta hanyar ta mayar masa da sadakinsa ko kuma ta biya shi abin da zai yi aure da shi wannan hul'i ce so da idan mace ta fahimci akwai matsala qur'ani yace wa in imra'atan wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha was sulhu khayr dan mace ta fahimci akwai kauda kai daga mijinta ko kuma mijinta na mata tsutsu baya ba ta hakkocinta to babu laifi da shi sulhu a tsakanin junansu shine can Allah ce fala junaha alaihi ma fi maftadat babu laifi ga mace a cikin abin da ta fanshi kanta sau daga idan ta ba mijinta wani abu kuma ya yadda ya anshi wani abu wannan abun to shi kenan sai a bata auren su sai da tafi ta je bayan ta gama jini daya a wajen wasu malamai a wasu malaman kuma za ta yi jini uku daga nan sai ta je ke aurenta wanda ya tabbata kuma a sunna Zan Allah sallallahu alaihi wasallam wata mace ta zo wajen sa ce ba na kin addinin wani ba na kin ɗabi'unsa amma ni ina jin masu kai na tsoro abinda zai iya faruwa da ni nan gaba sau da ka ni ba na son in ci gaba da zama da shi manzo su mai ci a tarbina alaihi hadiqatahu to zaki mai mushi da gonaki da ya baki a matsayin sadaki ta ce babu laifi ta mayar masa da sadaka masa da sadakin sa wanda gona ce shi kenan auren su ya rabu to wannan hulɗi kenan na biyu akwai wuraren da aka ba mace dama ta nemi saki amma a inda take neman sakin nan za ta nema ne a ƙarƙashin ka'idar da malamai suke ce ma mata yi tsalliƙul yaushe ne alƙali yake saki ko alƙali ko kuma hakima ne daga ɓangarenta da kuma bangaren shi mijin su zauna su yanke hukuncin cewa auren na a kawo karshensa ko a shigar da alkali idan ya kasance akwai cutarwa kuma an yi an yi a samu sulhu an kasa kullum cikin fitina aiki sannan haka idan ya kasance miji ya kasa ci da matarsa haka nan idan ya kasance ba zai iya sauke nauyinsa na zamantakewar aure ba wato ba zai iya biya mata bukata ta aure ba duka waɗannan suna cikin wuraren da aka ba mace dama za ta iya neman a raba aure tsakaninta da mijinta sannan haka nan idan mijin ya zama bai da lafiya ka yanka masa wani lokaci domin magani kuma ya kasance bai warke ba to nan ma mace tana da damar da za ta nemi cewa a raba aurensu da mijinta wannan shi sannan waye ke da haƙƙin rike 'ya'ya a ka'idar musulunci idan kuɗi ya rabu to wacce ke da ikon rike 'ya'yan da suka kasance ƙanana ne ita ce mace matuƙar ba su aure ba kuma ba a jin tsoron cewa idan ta rike su za ta haɗi wani abu zai iya faruwa na lalacewa na lalacewa tarbiyyarsu wato ita macen ba a tuhumarta da wata mummunar ɗabi'a ko aikata wani abin da shari'a ba ta yi da shi ba amma da zaran za ta yi aure to daga nan kuma yanzu ba hakkinta bane na kula da 'ya'ya ya dawo kan mijinta idan kuma 'ya'yan nan sun girma to suna da damar zaɓi za a ba su dama su zaɓi wanda suke so idan sun ce babansu suke son su zauna da shi to za su zauna da babansu idan sun ce da babarsu za su zauna da ita to shi ma shari'a za ta ba ta 'ya'yan amma da waɗancan sharaɗin ya kasance za ta iya kula da su sannan na biyu ya kasance ba a tuhumar ta a ta, ba a tuhumar ta a ɗabi'unta ba a tuhumar ta a ƙidarta ba za ta je ta lalata su ba wallahu alam Allah madaukakin sarki ya kawo mana da waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya sulhunta tsakanin ma'aurata waɗanda suke cikin damuwa kai tsaye da izinin Allah za mu ci gaba da karatu har yanzu ba mu gushe ba muna batu akan ka'ida ta hudu ita ce ka'ida ta a tarbiyyatu bil mau'izatil hasana wato yin tarbiyya da wa'azi mai kyau kyakkyawan wa'azi mun yi batutuwa masu yawa ba a manta ba a game da wannan a yau batun da za mu magana a kansa shine masadirul mawa'iz fi tarbiyyatil islamiyya masadirul mawa'iz fi tarbiyyatil islamiyya a ina ne mai tarbiyya mai wa'azi zai rika shigo ababen da zai yi wa'azi da su shin da molan ka zai rika wa'azi ko ko da tatsuniya kawai zai rika wa'azi a'a akwai wurare waɗanda shari'ar musulunci ta iyakance ko kuma ta yi ishara ko ce nuni da su ne ake yin wa'azi duk wanda za a ma wa'azi to a koma wajen waɗannan abubuwan aje a ɗibo wa'azin da za a yi a ciki شين مكشي ينبغي أن يرجع المغذي في وعظه لمغضاه إلى المصادر المعتمدة المغذية في التربية الإسلامية يا كما من تربية وبع كوما كو نبي من وعدي إذا زاسي وعدي با وأن نشكي ما تربية وصدما سنكوما زوا ما نذر فوشي وما نذرتا وشي شراء مسلمشي هي دادسو kuma ta goyi bayansu kuma ta karfafi cewa a su ake ciro wa'azi manazarta ta farko alkur'anul kari ƙur'ani ne asulul shi ne tushen duwasu duk wa'azin da za a yi duk wa'azin da za a yi to alkur'ani shine asali Allah madaukakin sarki ya kira shi da mau'iza ƙur'ani wa'azi ne Allah madaukakin sarki ya kira shi da zikira tunatarwa ne ƙur'ani Allah madaukakin sarki ya ambace shi a matsayin mai tunatarwa zikir ambato ne shi tunatarwa ne shi so daga duk wa'azin da ake nema to alƙur'ani shi ne ya kamata ya fara mutum wa'azi mun faɗa abin da limamu shatsari rahmatullahi alaihi ya faɗa a cikin ɗaya daga cikin littafansa yana cewa الراسخ العالم الراسخ هو من يبدأ تقريره بالقرآن ما لم يكفتي وأن الله يكفى شيء يكفى سوسي شيء ما لم إن يتاشي زي فارة تبقى ولا أبدا شو مسألولي بأديني كوزي يوأزي كوزي جاو عنكلي كوزي يؤمرني كوزي يعني to abin da yake fara kafa hujja da shi shine alkur'ani ne sarki sannan wa yasta'inu fi zalika bi kutubi tafsir al sannan mai wa'azi yana buƙatar duk lokacin da zai yi wa'azin nan to ya zama yana dogara da littattafai na tafsiri waɗanda suke ababen dogara waɗanda malamai suka amince musu ba zallar fahimta shi kawai da alkur'ani ba ba a yi rika komawa ne magabata marubuta wanda suka gabace shi suka rubuta a cikin littafansu na tafsiri ولا سيما التي عنيت بالتفسير بالمعصوم مصمم ما تفسيرا بس كذا سنا با تفسيري أبن ذاك تمشي تفسيري بالمعصوم واتو تفسيري قرآن يفسر قرآن قرآن حديث يفسر عش قرآن ما جنجنين صحبي سفسر عش سفسر عش قرآن ما جنجنين تابعي سفسر عش wannan shine abin da malaman mu suke ce masa at-tafsir bil ba'th kaman tafsir al-allama ibn jarir bin tabari rahmatullahi alayhi muhammad ibn jarir ja'far محمد tafsir al-imam ibn kathir تفسير dimashqi ابن tafsir الدمشقي al-bayan أضواء al-allama الشنقيطي shanqiti الله alayhi da makamantansu wannan suna ɗaya daga cikin tafsirai da za su taimaka ma mutum wajen iya wa'azi aya a ɗauko wata ayar a kallo ta sai a fassara ta da ita kamar yadda al'imam mai ya fi yi da shi da al'allamatu shirƙiƙi rahmatullahi alaihi ko a ɗauko hadisi kamar yadda al'imam mai ɗin yake yi ko a ɗauko aya sai a ɗauko maganganun tabi'ai kamar yadda al'imam shekul mufassiri na ibn jarir mutabari yake yi a cikin tafsirinsa to mai wa'azi yana buƙatar wannan daidai gwagwadon iyawar shi kun ga tasirin bayaninmu da cewa sifa daga cikin manya-manyan siffofin da ya waje ba mai tarbiyya mai wa'azi ya ba ya siffantu da su akwai al'ilmi ilimi ba a tarbiyya da jahilci yan uwa mala aqila Aliyu, tunsi yana cewa fasaha ba ta ba mutum cikin ilimi ya dangane wato duk fasaha ka da iya surutun ka da iya maganar ka da iya alayanka to fa ba zai wadatar da kai ba matuƙar ilimin kaɗan ga lalle ne musamman a abin da ya shafi karantaswa da abin da ya shafi nusantarwa da abin da ya shafi tarbiyya ana buƙatar ilimi kuma ilimin nan kullum a ci gaba da yin sa ba ranar da mutum zai ce ya gama shi لا يزال المرء عالما ما تعلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل mutum ba zai rushe ba yana ƙara ilimi yana zama malami sanin na ƙaruwa fahimtar na ƙara buɗewa matuƙar yana koyon ilimi ranar da mutum ya ji cewa shi ya gama karatu to a ranar ya zama shugaban jahilai rana aka naɗa mashi ya zama sarkin jahilai rana aka mishi naɗi Manazata ta ta biyu a sunnatu sahiha dole ne wa'azi yana bukatar ɗaukar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ababen da annabi ya faɗi da bakinsa da ababen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a aikace da ababen da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ga ana yi ya tabbata me ne tarbiyya na buƙatar komawa zuwa littafan sunna domin fitar da ababen da zai yi wa'azi da su وعلى رأس عن كتب الستة a gaba-gaba kamar littafai guda shidan nan sahihul bukhari sahihu muslim sunan tirmidhi sunan abi dawuda sannan sunan tirmidhi sannan sunan nasa'i sannan sunan ibn majah alal aqalli waɗannan wa fil abwab al fi halin raqa'iq musamman kuma babu bukan da aka ware da littafan da aka ware a cikin waɗannan littafai da suke batutuwa akan ar wato ababen da ake faɗa ma mutum su zama sun lallauta zuciyarsa su sa zuci shi ke laushi su sa jikin shi ya yi la'asa su sa zuci su sa ran shi ya zama ya natsu su ne ake ce musu arraqa'iq wa zuhud da kuma babu bukan da aka ware waɗanda suke bayani akan zuhud a cikin waɗannan da tabbas suna taimakawa wajen tada komaɗar tarbiyya da kuma nihar da wanda ake masa tarbiyya da kuma ɗora shi akan abin da yake daidai da kuma hana shi aikata abin da ya kasance ba shi da kyau wa yu'la bil kutub al musaddaqa khassatan bi hadha al unwan kuma sannan mai tarbiyya in san samu ne ana bukatar ya zama ya ba littafan da aka ware su musamman saboda waɗannan fannonin na arra'a'it da az-zuhudiyyah kamar misalin az-zuhud na al-imam ibn ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi yana da littafi hakanan nan na ibn mubarak wanda ya rubuta shi kafin al da shekaru ma hakanan nan na al asad sunna haka nan at-targhib wa tarhib na al salihin na an-nawawi da makamantan irin waɗanda suka an rubuta su da yawa kuma malamai da zahumullahu khairan sun yi rubuce sun yi aiki a kansu kusan duk waɗannan littafan da muka lissafa to babu wanda ba a mishi aiki ba tun da abin da ya shafi ta haƙiƙi da abin da ya shafi shari duka an yi ma waɗannan littafai mai tarbiyya abin da ake bukata shine ya koma zuwa waɗannan littafan domin ɗaukar fa'idoji da kuma hanyoyin da ake bi domin yin wa'azi da su manazarta ta uku kutubul adabi a sunniya misl adabi adab imam ibn abi shaiba sai littafan da su kuma aka musu take da al'ada su kuma suna bayani ne akan lagibba wato ababen da za su seta mutum ta sa rayuwar shi ta zama mai natsuwa ta sa rayuwar shi ta zama mai seti ta sa rayuwar shi ta kasance babu lalacewa a ciki kamar wa kamar littafin al'adab na al'imam ibn abi shaiba rahmatullahi alaihi yana ɗaya daga cikin littafai na farko da aka rubuta حقن اللتاف والأدب المفرد مع الإمام البخاري حقن اللتاف والأداب مع الإمام البيهقي، حقن الأداب الشرعية مع الإمام ابن مفلح الحنبلي الماجر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وأن سنة شمس علي من التفيدة وقبع إذا ستهي مكاما من تربية كما من وعز وزن شغو أبادي دخلمو ليجا مغنغنو ما سرعة أزنشية ما سرعة أبيعة ما سرعة masu ɗora ababen da ake matarbiya a kan turba wacce ta mai ci nazarta ta hudu kutubu sirati wa tarajim littattafan da aka rubuta su wanda suke bayani akan tarihi tun daga siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba gaba da sirar sahabbansa ridwanullahi ta'ala alaihim da kuma sa tabi'ai da kuma sauran manya-manyan malamai jigajigai waɗanda suka zama misalai waɗanda suka zama ababen koyi ga al'umma tabbas a cikin karantar tarihinsu akwai tasiri matuƙa. da kuma sanin yadda ake wa'azi da kuma kalmomin da suka faɗa su kansu kawai wa'azi ne musamman littafin hiliyatul auliya'i wa tabaqatul asiya na al-imam al-hafiz abu al-asfahani littafi ne mai yawa kuma littafi ne mai kawaita bayani amma mai tarbiyya babu laifi ya yi haƙuri alal akalli ya tsara ma kansa lokaci bayan lokaci ya ta ɗaukar tarjamar wani daga cikin waɗanda aka ba da tarihin a kansu ya ɗan kuma ya samun zota yana kwafa maganganu masu tsada da al'imam abu nu'aym al-asfahani yake kawa na waɗannan manya-manyan malamai da yake ba da tarihin su haka littafin sifatu safwa na al'imam ibn al-jawzi wanda shi kuma ikhtisari ne wato takaitawa ce na wancan littafin na na nahiyatul الأولياء هيلات الأولياء لا أبون عين الأصلحاني تنشينا الإمام من الزوزي البغدادي رحمة الله عليه سيدني أو تيشي هي تكيتش حقا لتاكو سيرو على النبلاء والنشيكم شاكم ضمن الشيبة نا الإمام الزعبي رحمة الله عليه شي ما مكين هكا توكا ينائي أبقي قطي واندا أقصى موصنا لما يسك دوسكا تتكارا شعبان تاري نحن صبت وكو النظام الألفدائي in kana neman malami ko abin da yake bukata shine sunan kake bukata shine ka san sunansa daga wani harafi ya fara to kai tsaye kawai sai ka zuwa wannan harafin sabanin asalin littafin sirru alamin nubala da al'imamu zahabi ya rubuta wanda shi ya rubuta shi ne hasbar tabakat wato daidai da matakan malaman malaman karni na kaza malaman karni na kaza malaman da suka rayu daga shekara ta kaza zuwa ta kaza wannan yana da wahalar bincike babu laifi shi ma duka mutum ya haɗa idan ya yi kwari a fahimta wannan yan uwa muna muna ƙara jawo hankali muna nuna ma cewa tarbiyya fa ba za ta iya yiwa ba da jahilci tarbiyya ba ta yiwuwa ba a karatu ba zai yiwu ba manazarta ta biyar kutubul mawa'iz littafan da aka rubuta su zalla don wa'azi su an rubuta su ne kawai don wa'azi kan wa'azi kawai suke magana kamar littafan al'imam ibn abid duniya wanda an tara masu a yanzu ta kai wajen kusan mujalladai goma to mutum ya rika ɗauka kuma kowane mujallaji daga ciki za ka samu ya ƙunshi littafai a aƙalli biyar zuwa sama haka littafin al'imam ibn al-jawzi kamar misalin tazkiratu ulil basair eh, da littafin sa zammul hawa da littafin sa bustanul wa'izin wanda mun faɗe shi jiya بالإسهاب نصع التفسرة بالإسهاب نصع البيب والسلة بالإسهاب نصع المجهش لمقى من تنحكى حقا الإسهاب الكبائر مع الإمام الزهبي باب لي في مسيني حقا الإسهاب آه، شريح شريح الشيخ محمد بن صالح الحسيمين رحمة الله عليه يما ونا نشد سوني كتب القصص للتفكير السوشي waɗanda suka kasance annabiha masu tsafta littafan da suke bayani suke kawo kissoshi suna taimakawa kissoshin nan kala biyu kamar yadda muka faɗe su a baya da kisas waƙa'iyya da kuma kisas hayalayya duka biyu ba laifi ba laifi mai tarbiyya karanta littafin kalila wa dimna na ibn muqaffa wanda littafi ne na kisoshin dabbobi ba laifi akwai abubuwa na koya sosai a ciki da sauran littafai ga sunan waɗanda aka rubuta waɗanda suke na kissa ne suna taimakawa a wajen tarbiyya domin yaro yana buƙatar a bashi kissa yana buƙatar a yi masa tarbiyya da kissa kamar yadda muka faɗi a baya a karatuttukan baya الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه يمن وتفأ شروع يكي شيوه ينبغي للوائد أن يكون حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وجبع جميع وأزي كما يهدك حديثا من ذن الله صلى الله عليه وسلم عارفا بصحيحه وسقيمه sannan kuma ya zama yana da ya tantance hadisan da suka inganta da waɗanda ba su inganta ba kuma mu mutanen wannan zamanin yan gata ne shi ya sa wajibinmu ne mu gode ma Allah madaukakin sarki a kan ni'ima da ya yanzu zai ya kaɗa wani littafi wanda ba a masa aiki ba za ka ga idan an rubuta hadisan ne da kawai ga sunan jibe to alhamdulillah yanzu an yi musu aiki ka duba littafin nan na baya baya muktabul ahadisin nabawiyya da الشيخ عبد abin nan Ahmad AlHashim. السيد أحمد الهاشمي وأن أسدي ما معنى من حديثي بني يدعو كل التفنس إذن سؤال الجامع الصغير ذا الجامع الكبير مع الإمام السيوطي يتبتد دوس حديثي دومون بيانا فصاحة من ذا الله صلى الله عليه وسلم أما تتبع معنى من حديثي بني سيدنا بكيغة إنت أكي صلح كيبا وهو من اللي تاخو أيو إن أما سعيد أيو مسعيد so da ka yi waɗannan mutum yayi wasu ilimi sannan ya tantance hadisin da bai inganta ba wa musnadihi wa maqtu'ihi sannan ya san hadisin da sanadin sa ya sabi da san hadisin da ya yanke ko kuma hadisin da aka ce maganar manzo Allah sama ce da maganar wanda ba manzo Allah sama ba wa mu'dalihi sannan kuma ya san mu'dal waɗannan musalahat ne na malaman hadisi aliman bi tawari sannan ne wa'azi wajibin su ne ya san tarihi وسير السلف سمية يسن تاريخ مغباتا حافظا لأخبار السحادي يزم يا حتى شيء لا باررك ما لبي ما سجد الدنيا فقيحا في دين الله سمية يسن فكر عالما باللغة العربية سمية يسن لا رجش فصيح اللسان سمية يزم يا يتينا فساعة فساعة حرشا ومدار ذلك كله على تقوى الله al-imam ibn jawzi yace abin da zai tattara maka wannan tashin farko ka zama mai takawa ka zama mai bin Allah ka zama mai kiyaye dokokin Allah in ka zama mai kiyaye dokokin Allah to sai Allah ya buɗa maka a waɗannan sai ga cewa ah, kai ba wani malami ba ne amma kuma gashi Allah madaukakin yana maka buɗi duk littafin da ka je ka sa a gaban malami za ka karanta cikin ɗan lokaci kaɗan sai ka yi ka fahimce shi وأنه بقدر ya يقع kalam في القلوب sannan ka sani gwaggwadon takawarka gwaggwadon yadda magana ka za ta rika tasiri a cikin zukata idan magana ka bata wuce harshe ba bata wuce harshe ba to shi ke nan ka faɗa ba za ta wuce fatin kulluwan mutane ba domin kai ma bata wuce tsoka harshen ka ba amma idan kana son magana ka ta zama mai tasiri a wajen waɗanda kake musu wa'azi to ya zama bidan kalbi ilal qulubi ya zama kai tsaye daga zuci take wannan magana ɗaya daga cikin magabata al'imam al'imam abu zai abdullahi abu zai yana faɗa yana cewa baban shi wata rana ya taɓa cewa baban shi baba malaka idza wa'aqtan nasa akhazahum al-bukaa wa idza wa'azahum ghayruka la yabkun ce baba me yasa wai idan kai kake ma mutane wa'azi sai mutane su ta kuka amma in wannan ka ne sai kun su ke magana sai ce laisatin na'ihatu sakla kan na'ihatin musta'ada ai matar da ɗanta ya mutu ta zauna take kuka tsakaninta da Allah ba za ta zama daidai da matar da aka gayyato ta aka biya ta kuɗi domin ta zo ta yi zaman makokin karya ba akwai mutanen da ake ce musu matan da ake ce musu annawa'ihul musta'jara a kasashen turai akwai shi idan aka yi mutuwa to sun iya gunji sun iya kuka sun iya buɗe kuka ka san akwai buɗe kuka akwai kuma buɗa ta daɗi E, sai ka ji kawai kuka na fitowa ta hanci amma kakalo shi a ce ba za su zama ɗaya ba waccan tana kuka ne tsakaninta da Allah ɗan ta tarata a zuciyarta take jin damuwa amma wannan kawai hawayen ƙarya ne ihun ƙarya ne maganganun ƙarya ne to masu wa'azi sai sun kasance anna'ihatu sakla sai sun zama kukansu daga gaske wa'azinsu daga zuciya ke tahowa kuma tsakaninsu da Allah su suke yi a gyaru ba kawai su suke su birge mutane ba ba su suke shi gwalan wasu ba ba su suke shi alaye ba ba su suke su nuna ma mutane sun iya magana ba a burin su ya zama hidayatul nas mutane su zama sun shiru Allah madaukakin sarki ya sa mu zama haka abu na gaba su ne mahazir fil mawa'is ababen da ya kamata a yi gargaɗi mai wa'azi ne kafa kafa da su me da me ya kamata mai wa'azi ya guje su a lokacin da yake wa'azi musamman uba mai tarbiyya musamman malami mai karantar da almajiransa mai musu wa'azi هناك أمور ينبغي للمربي الواعظ أن يحذرها إذ هي تهدم ولا تبن akwai ababe da yawa jama mai wa'azi mai tarbiyya ya kamata ya nisance su domin in ya aikata su to rusau suke yi ba su gidau ba su gini rusawa suke shi kuma mai tarbiyya aikin sa yi gini so yake gina har ma idan ya ga wani na rusawa to hankalin shi tashi yake shi yasa wani mai hikima mai wa'azi da ya ga masu rusawa sun yawa shi kuma yana ginawa sai yake baitin sai yake cewa wahal yablughul bunyan yawman tamanahu idza anta tablihi wa ghayruka yahdimu وهل يبلغ البنيان يوما تماما شن أنا الأمان جيني ذي حين أكي سنة إذا أنت تبنيه إذا كي كان أجن وغيره كي يهدمه على هذه ونلك كمينا غوصة بقى شين نقول ثم لمينا على التاب شخصية تعليقي أولا بيت يتي سوا فكيف اليوم بألف هادم مع باب واحد ويو يا ذاك إذا ما سجي ميجيني بيني كما ما سوصة وقدا جبودا جن يغوصة malami ya gina talabijin ya rusa social media ta rusa social media ma kala kala ga tunan ta fi akwai facebook akwai instagram akwai telegram akwai facebook akwai whatsapp akwai youtube akwai ga tunan ma a sarha malami ɗaya na gini su kuma suna rusa kaga mata ya budugu wa hal ya budugu duniya yawman tamamat yaushe ne gini kake tsammanin zai so haka mai tarbiyya mai wa'azi gini yake yi ba rusawa yake ba ko ya guji abin da zai rusa ginin sadakar shi abu na farko al-mahzurul awwal kasratul itab kasratul itab ya hadin wala yabu ne itab al-itab shine fada da tambaya fada da tuhuma ina misalin al-itab me yasa kai kaza me yasa kai kaza shi ke nan zai ci ba komai shi ke na gama da kai a'a yayi abu sai ka ce masa wani da Allah ka daina yin kaza ko kar ka sake yin kaza Ai abinda manzon sama ya yi kenan manzon sama na la ya'fi manzon sama ba ya ma yara itabi ne ma'anar ai maganar Anas radiyallahu ta'ala an yake cewa من زن الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول ما رأيت أحدا أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يشي من تبع لهم مسلم ليكم من زن الله صلى الله عليه وسلم كاوا والأبي أبا ليه فارو يشي ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة سنين يشي شكرا تقوم إلى من زن الله سمه هدبا فما قال لي شيء فما قال لي قط في شيء فعلته لما فعلت wala fi ma lam af'alhu lima lam taf'al shi manzo Allah sama tsawon shekaru goma nan bai taba ce mun a wani abu da nayi ba dan ne kai sannan bai taba ce mun abin da ban yi ba dan ne ba kai ba ha idan ban yi ba sai ya ce kai idan nayi wanda ba daidai ba sai ya ce kakka sace kaza to wannan shine abin da ake bukatar mu saba ba kanmu da shi amma kasratul itab la yabni me yasa kai kaza shi kenan zai ce ba komai ko kuma ka haɗu dan tabbato ɗan tabbato ya ce komai shi kenan ka gama magana ta tsari sai ya cira ba a ɗin zai ce maka komai sai me yasa yi latti sai ya ce komai kaga sai da zata walakanci ya maka ko ya faɗa maka magana da ba ita bace amma sai ka ce masa ka daina latti sai ya ce to ko kar ka sake latti ko kuma da Allah wani ka daina latti har sai ce to Ina ma ya haɗa da na gode. amma idan ka ce dan ne kai latti sai ce komai ko ya ce ba komai shi ce na magana ta kare ko to ne zaka sake ce mishi ya ce maka ba komai wa huwa وهو wa mukhatabatuhu mukhatabatan idlal ma tafsirihi ma ما كره sabiqan سابقا cikin ita shine zargin yaro da kuma magana da shi ta hanyar haɗa masa da tunano masa litin laifin da ya a baya sai an tsaya a lissafo mishi ai dama tara kai ke yi kayi kaza kayi kaza kaga fa akhadhahum Allahu nakal al-akhirati wal ummati a'a ka mishi faɗa kuma ka nuna mishi yadda zai shiryu a gaba yayi abin da ba daidai ba yanzu wa na karkata ki kaza wane ka daina kaza wane kaza ba shi da kyau idan kana tambaye shi dan ne kaza ko kuma dama san har kake yin kaza ai jiya kayi kaza ai shekaran jiya ma kayi kaza ai wace to sai ka ta gane me dalilin faɗa ya ka ta gane ina kake son ya tafi ka tattaro masa komai fa aka zahumul lahu na kalil akhirati ula kenan ko ba Allah bane kuma Allah bai ce ai koyi da shi a nan so da wanda yana da tasiri shi ya sa muka hadisin na anas al-imam al-hafiz ibn hajar rahmatullahi alaihi da ya zo sharhin wannan hadisin sai yake cewa wa yustaqadu min hada tarkul kitabi alama fata daga cikin abin da ake fahimta a cikin wannan hadisin ana son a daina zargin mutum a abin da ya wuce لأن هناك مندوحة عنه باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه riwaya akwai abin da zai hana a yi wannan din abin ake bukata shine kawai a yi ginin gaba me za a fuskanta nan gaba a daina ba haushi ma ya ce a daina tuna baya amma in ka ce kullum baya za ka tuno ba to ba za a zauna lafiya to ne kuka yi su a baya suna da yawa amma yanzu wanda aka yi sai a yi magana a kansa a yi faɗa kansa kuma a nusantar kuma a gyara cewa a daina yin wannan abu da aka Wanda shi shine abu na farko da ya kamata masu tarbiyya masu wa'azi su guda kasratul ita ba a ce kwata kwata ba za a yi itabi ba akwai lokacin da za a yi amma kai ya zama al'ada kai ya zama wanda kake ma tarbiyya fahimce ka kullum an ta kawai su kai kullum zargin shi kake yi da kuma musa irin waɗannan tambayoyin da ba su bukata amsa ko kuma aka ba da amsa su shike nan ina ƙara jin haushi kai ne san su wannan ko ka rage na biyu wa'azul wa'adi wa'azul waladi bi ta'yinihi amama ikhwati yi ma yaro fada da tozarta shi a gaban ɗan uwan shi wannan yana da tasiri matuƙa kuma muna aikata wannan kuskuren sosai yaro yi laifi kila a gaban kannin shi sai a mai katas a wanke shi idza kana ya yakhussu musamman idan lamarin ya shafe shi ne shi kadai kuma abin ya zama babba idan dan karamin abu ne babu laifi za a iya mishi fada haka amma kamar misali an yi sata a gida kuma aka tabbatar da cewa shi yayi uba ya fahimci cewa ɗan ya aje abu kaza kuma ɗan shuwa na ko ɗan shuwanci su ɗaya daga cikin su ya ɗauke wannan abu to baya kamata in so yake gini ba sau ba to baya kamata ya yi masa fada a gaban kalle shi ya ware shi a tashin farko ya ware shi a tashin farko ya masa ya masa wa'azi ya tsuma shi shi ce ba tare da an tona masa asiri ba li'anna zalika yakhrimu muru'atahu domin yi masa fada a gaban yan uwan shi yana cin masa mutunci musamman in yaya ne فالوعظ بالانفراد نصيحة وهو في الجماعة فضيحة ومن قائدة يوم وأزي كيف متو نصيحة أما ترك أما متو وأزي أمام متالي أنا نولا شيء وانا شو متنشي الإمام الشافعي رحمة الله عليه تنشن ده يا يوأزي أجمد وانا يتي كما أبين يتعمدني بنصحك الانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تغض طاعة بنصحك الانفرادي إذا أنت ذاك من نصيحة دوأتي وقواري ندري نسيك وجنبني النصيحة في الجماعة أني سنشيم النصيحة أشكبتها لحلالونا فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ يومين yin nasiha a tsakiyar mutane to nau'i na cin mutunci la arda sima'a ni ko zan yadda in saurare ta akan haka ba fa in khalabtani idan ka ka saba min wa ka amri kake bin wannan umarnin da gabata cewa in za ka min nasiha ka min yi sai kai la tajza idza lam tuda ta'a to ka kai min raki idan ban maka biyayya ba in ka ce ne kaza na ce eh din an yi din duk abin da za a yi a yi to haka zarge ni so da yawa wa'azi yakan zama irin wannan a inda ake samun wannan mukalla masallatanmu ana samun irin wannan matsala wani zai zo wallahi ba da ne ba cikin kuskure shi ya mamanta cewa wayan nan tashi aka kashe take a kunna take ana sallah shi kenan kawai sai wayan shi ke ƙara. kuma za ka ga ya rude hankalin shi ya tashi yana ƙoƙarin ya zai iya kashe wayan nan tashi amma ana gama sallah sai wani ya ce wani ka kyauta ba abin da ka to daga nan shi ma sai ga ragi ya zo ba a sa'a ba sai rigima ta nemi ta haɗe a masallaci wani zubin liman ma shi yake haifar da rigima domin shi ne zai zo da kanshi ya ce akwai lokacin da wani aka taɓa yin haka wani wani limami ya yi la'ala an yi sallan nan wayan ta wani ta kaɗa ya kashe ana tashi liman ya tashi ce duk wanda ya wanda yau akai akai akai wayan nan aka kira sallan nan ya cutar da mu Allah ya tsine mishi albarka wannan bawan Allah ya tashi ya ce ana gafa malam ta kai mu matsayin da yanzu malami zai rika tsine mu mutane ya ce ni ne wayan nan ta wata ya kara kuma ba kunnawa ne ba da gangan dai ba kira na akai kuma na manta kai ma kuma za a iya kiranka kai ma na taba tunowa kai ma wata rana kana sallah an taba kiranka kuma kai kake jan masalla a biyar ne ya zama mara daɗi sai da aka shiga tsakanin liman da mamu to sai an guji irin wannan yin nasiha ba a son afifa abin da zai zama kawai na tashin hankali a zuciya abin da ya zo maka a zuciyarka a matsayin ka na mai wa'azi sai ka danne sai ka yi haƙuri sai ka siffanci da waɗancan siffofin da muka siffanta muka ambata su musamman a rizkin Allah ya ganar da mu الإمام الفضيل بن عياض رحمة الله عليه أنا فلا المؤمن يستو وينصح ممني كل رفع أسيري كمينا نصيحة والفاجر يحتك ويعير أما كل فاجر توشي أبن ليكي شيني يحتك كون أسيري يكي ويعير كميت شبتنش sau da alamar mutum mai imani ita ce ya zama idan zai yi wa'azi to ba ya ci mutuncin wanda zai ma wa'azi ba burinsa ya masa gyara kuma gyaran ya masa tasiri ya zama ya gyaru ba tare da wata matsala gargaɗi na uku abin da ya waje ba a ce a kula da shi kuma a nisance shi a yi wulwala da bizzan da bismin wa'azi muzanta yaro da laifin da yi ta hanyar sunan wa'azi me ya kake nufi da wannan shine ka tashi wai wa'azi za ka masa amma kuma zai ka kiran shi da wani suna mara kyau eh? ba zai masa tasiri ba idan an tashi sai a rika faɗin yaro da aibokun eh? wannan kuskure ne babba wani daga cikin malamai yana magana yana cewa ijtahid an tastura al ya ce yi iya tabbacin ƙoƙarin ka rufa ma masu zunubi a ciki wannan wanda wata hikima ce babba hmm? wata hikima ce babba da ake buƙatar a zama ana da ita فإن ظهور أوراتهم وهم في الإسلام domin bayyanar al'auran masu zunubi rauni ne a musulunci yaɗa laifukan masu laifi rauni ne ƙara ma musulunci rauni ne tana nuna cewa musulmai ga baki dai ashe musulmai masu laifi ne wa a haƙƙu shay'in bi satri wannan malamin ya ce abin da ya fi cancanta rufa ne al'awra shi kuma zunubi al'awra zunubi shi rufe al'awara, akwai wani labari da ake badawa ta na wani malami mai karantar ya gamu da almajirinsa wata rana da ya gamu da almajirin nan nashi wata rana shi kenan sai almajirin sai ya gane malamin amma shi malamin bai gane shi ba wannan kuma ɗabi'ar da yawa haka take faruwa domin eh, talibi shi ya mu'amala da malamin ɗaya ne amma shi ko malamin ya mu'amala da almajirai da yawa shi ya je gaishe shi da ya gaishe shi sai ce ana gafata malam baka gane ne sai ce wallahi ban gane ka ba sai ce ai ni ɗaliban ka ne a makarantar firamare kaza sai ce o oh, na tuno sai ce ka taɓa tunowa wata rana aka yi sata a aji da aka yi sata a aji shi nan sai ta ce mana kowa ya fita ajin bayan ka ce mana kowa ya fita daga baya ka zo ka ce mana to ka aje wani abu a tebur kowa ya zo duk wanda ka aje wani abu a teburinka duk wanda ya je ya duba wannan abin ya faɗa maka ko ne a ciki kaza kaza kaza kaza kaza kaza ashe da fara kai ka gane wane ne wannan satar kuma ni na je na yi wannan abu Ya ce to an yi lokacin da na yi ni ban ma kalli fuskar ka ba ai shi yasa ne wannan rufin asirin to haka malamai ake bukatar su zama masu rufin asiri ga waɗanda suke matarbiyya ko kuma dukkan masu wa'azi kada ka ga wani yana aikata laifi ka je kana yaɗa shi shi yasa imam na rajab alhamdulillah ya rubuta littafin sai sa suna alfaqu bayna nasihati wa ta'ayyin so daga waɗannan ababen guda uku suna da matuƙar muhimmanci a kula da su abu na gaba a hadafu tarbiyyati bil mau'izatil hasana manufofin da suka sa ake yin tarbiyya da wa'azi a lokacin da za ka yi wa'azi a matsayin ka na mai tarbiyya to ne ce manufa نفرق تغيير حال الولد من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن abu na farko shine canza yanayin tsanka ko wanda kake masarbiya daga mummuna ya zama mai kyau in ya zama kuma mai kyau ya zama mafi kyau shi sa kake wa'azi kana wa'azi ne domin idan halin yaro ba shi da kyau ya zama mai kyau in kuma ya zama mai kyau to ya kara zama mafi kyau domin Allah madaukakin sarki cewa yin ya budo kuma ayyukum ahsanu amala ahsanu amala wa ya fi can aiki to kullum abin da kake so shine kana tarbiyya ne kuma kana wa'azi domin ne لينتقل الولد من الخلق السيء إلى الخلق الحسن ومن الخلق الحسن إلى الخلق الأحسن daga mummuna ya zama kyakkyawa daga kyakkyawa ya zama mafi kyau haka kashe bukata abu na farko so da kaga me na ka na ka tona asiri me na ka na zargi me na ka na sa suna suna mara kyau me na ka na yin nasiha da tozarci a gaban wasu a kai da kake so a kyau to kaga duk hanyar da za ka bi ta lalama daga barbaru abin da ya kamata a ce ka yake domin babu likitan likitoci kamar mai wa'azi na biyu irshaduhu ila fi'li khair manufarka ita ce kullum ka nuna ma wanda kake tarbiyya ta hanyar yin wa'azi ya zama ka shiryar da shi zuwa ga aikata alkhairi ya zama kullum alheri yake aikata mai tarbiyya burinsa shine kullum ya ga wanda yake tarbiyya ba abin da yake aikata sai alheri inda misali zai yiwu a ce mai tarbiyya zai iya yin tarbiyyar da zai mai ga wanda yake mai tarbiyya zama kamar mala'ika la ya'ti Allah ma amarahu wa yaf'alu ma yu'mar bai sabon Allah ko ba daya la sabiratan wala kabiratan babu ban zunubi babu karamin zunubi to burin mai wa'azi kenan kuma burin mai tarbiyya ce domin wannan ke shaida akan cewa shi kwararre ne ke a tarbiyyarsa kuma Allah masa tawfiqi wato Allah ya datar da shi akan aikinsa wannan manufa ta biyu ke mu sa wannan a na uku na ayyuhu wata hazimuhu min fi'il shar gargadinsa ya tsoratar da shi game da aikata sharri in babban burin mai tarbiyya mai wa'azi shi ne ya ga wanda yake ma tarbiyya zai aikata sabon Allah zai sharri ko kwara daya na hudu tawiduhu ala mahasin al'umuri saba masa da al'amuran da suka kasance kyawawa fil aqidati a aqida wal ibadati da ibada wal mu'amalati da kuma mu'amala wal akhlaqi da ɗabi'u abin da kake yi na biyar ta'alimuhu shu'ura bil wajibi ta'alimuhu الشعور بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر jiyar da shi ya ji a ransa cewa ba yadda za a yi shi ma nan gaba ya ga ba a yin wani abin da ya kamata a yi fasisi ya ce a yi ya ga ana aikata wani abin da bai dace ba fasisi ya hana a yi wannan domin burinka a matsayin ka na mai tarbiyya al'amir bil ma'ruf wallahi anil munkar so kake kai ma wanda kake ma tarbiyya shi ma ya taso ya zama haka نشيدا توجيهه إلى الحرص على ما ينفع دائما kwaɗai ta da shi a kan kullum ya zama yana aikata abin da zai zama ya amfanar da shi ko yaushe kwaɗaitar da shi a kan wannan wannan yana da tasiri matuƙa matuƙar gaske waɗannan sune ne manya-manyan manufofi da suke sa a wa'azi kake tarbiyya kuma kake amfani da hanyar yin wa'azi domin tarbiyya babban abu ne wannan kuma babban abin abin a kula da shi gaba ta gaba ita ce wasu misalai na malamai magabata wanda mun ɗan buga misali da su a baya amma dai za mu ƙara wasu waɗanda suka ba mu suka zama mana madubi a wajen mu ma mu zama mun ɗauki hanyar da suka bi a wajen yi ma 'ya'yansu wa'azi mun buga misali da annabi nuhu alaihi salam yadda ma ɗansa wa'azi mun ga annabi yaqub alaihi salam annabi yaqub alaihi salam ya ma ya'yansa wa'azi ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun eh? sannan ga shi kan shi luqmanul haki eh? da aka kama mana shi sannan a cikin magabata haka magabata suke zama sahabbai su karantar da 'ya'yansu kuma su rika musu wa'azi ko da yaushe to haka malamai rubuce-rubuce ma suka yi musamman shi ne sai muka ce na kanat wasilatu tarbiyyati bil mau'izati al hasana معبدة لدى علماء المسلمين اقتداء منهم بسادات الأمة من المرسلين والأنبياء والصالحين حقيقة هنيا وأزي تربية دا وأزي وتحنى سيدة أكا بيتا أكا للتاتا ما لمن سنبيتا saboda su koyi da magabatansu shugabanninsu daga cikin manzannin Allah da annabawan Allah da kuma sauran mutane na gari kama a kan zalikal qur'anul karimu kamar yadda qur'ani ya to mana wa ruya wa rawa ulama'ul hadith wa sirr wa sannan kuma malaman tarihi da malaman sira suka ruwaito mana malamai da suka rubuta littafai wanda suke bayani akan wa'azi ga 'ya'yansu فمن العلماء من سجل مواعظه لولده كتابة daga cikin malamai akwai wanda shi rubuta wa'azin da ya maɗansa ya ta kai gaba ke da sau littafi ya rubuta maɗansa kamar yanzu nan sai a ce ya rubuta masa manual ya rubuta masa manual ya ba shi wata warsha warsha amal cewa ga wani littafi da zai ɗauka ya zama masa madubin dubarudu da zai rika amfani da shi domin tuwar rayuwarsa hatta ta fa'a dalika ghayru waladihi min al-ajyal al-lahiqa har waɗanda suka zo daga baya waɗanda baya ƴan shi ma suka zama sun ci gajiyar wannan misali akwai al abu ishaq al-albayri al-andalusi wanda ya rasu shekara ta 460 shi abu ishaq al-albayri al-faqih al-maliki mun yi batunsa da kuma kasidarsa wacce take doguwa wacce take ta'iya cike take da wa'azuza wadda yana da kyau a karanta ta mun taɓa yi ma ɗalibai daura a kanta kuma muka karanta ta akwai ta a fashare sannan na biyu akwai al'imam al'usuli al-fahim abul walid al-baji akwai babban malami al'imam abul walid al-baji babban malami na malikiya shi ba yana da littafinsa da ya rubuta da ya rubuta shi a da 'ya'yansa guda biyu shi ya rasu shekara ta ɗari hudu da saba'in da hudu abul walidin baji rahmatullahi alaihi ya rubuta ma 'ya'yansa guda biyu ya sa musu na annasihatul waladiyya annasihatul waladiyya wasiyoyi ne wa'azoza ne yadda za su seta rayuwarsu kuma su ci nasara a duniya kuma su kuɓuta a ranar gobe alkiyama littafi ne mai matuƙar muhimmanci kuma muna ba da shawara a ɗauke shi a karantar da masu tarbiyya da kuma ɗaya a karanta musu shi koda a cikin gida ne littafi na uku a limamin al-faqih al-usuli abu hamid al-ghazali wanda ya rasu shekara ta 505 ya rubuta littafin sa ayyuhal walad wanda ya rubuta shi ga ɗaya daga cikin almajiransa wai almajirin malami dan shi so da ya rubuta masa shi ma littafi ne mai matukar kyau ko mai matukar muhimmanci الإمام الغزالي قد أعبوا نواء ذي أجمد سودة يبدأ من ذي سيتا غايوسا بيد ذي سكت زوشيوسا بيد ذي مدام الله سبحانه وتعالى أقول لتاتي نبؤو لتاكو الإمام المحدث الوائد ابن الجوزي لفتك الكبت في نصيحة الولد لفتك الكبت في نصيحة الولد وانا من يبيالي أكنسا شيما الإمام الزوج يارة شكرة تقريب يد تسعين دقيقة ما ينفجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم شما ربط من للتابي ناسا وما mahimmanci, da ya rubuta shi ya يأنسى sannan an samu malamai wanda suka rubuta a wannan zamanin ma akwai babban malami al-ustaz Dr. Abdullahi Ibrahim a cikin dogon kasidarsa da ya rubuta ta urjuzarsa da ya rubuta ta a ga shi shi ma yana masa wa'azi yana masa nasiha kan yadda zai saita rayuwarsa a ciki har yana cewa yana masa yana masa yana masa nasiha kan ya girmama malamai shi har shi ne ke cewa wailul liman yu'alidu da kafir kai, bana ya خاسرة يتي duk بنا da ke لكي da manyan يمن malamai, suna da kafira. لأنه يخوض حربا خاسرة ومن ثم تكون بيتزي فلا دمان مي وحقيقة يا أبقى تكين ياك إن بزي شريبا با با شبا ريبا تكين ياكيش وده وصل لك تشمع لمي ده يوا ولن ده سكع يربو شغبو شيء أقل وأنم أقل وأنم ɓangarora na wa'azi ga 'ya'ya so da 'yan uwa yana da matuƙar muhimmanci ya kasance mun kula da wannan kuma mun bashi matukar muhimmanci mu mu fara shiryuwa sannan kuma sai 'ya'yanmu su zama duk abin da za mu faɗa musu su ma yi musu tasiri kuma insha Allah ta'ala a nan za mu tsaya sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba sai mu fara sabuwar ka'ida ita ce ka'ida ta biyar da muka fitar da ita a cikin fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa wa isqa wa isqa na lukmanu ibnihi wa huwa ya'zu ya bunayya la tushrik billah akan sa zamu tashi insha Allah ta'ala ka'ida ta al-bad'u bi-shirk al-bad'u bi nabdi shirki wa da'wati ila tawhid cikin abin da ya kamata a ce an fara gina ma yaro a tarbiyyarsa to ya zama an kyamatar da shi shirka da kuma masu yinta da dukkan kuma nau'o'inta da dangoginta sannan kuma da kafa masa tauhidi a cikin zuciyarsa wannan wani fanni ne a yau da ake sakaci da shi ake ganin ma ka a magana kansa ana ganin duk lokacin da za a yi bayani kan tauhidi ko za a yi bayani kan shirka to yakan zama kamar wani tsokana faɗa ne wanda kuma tsakani da Allah ba haka nan abu ne da yake bukatar abinda annabawa suka fara yi kenan awar annabawan Allah madaukakin sarki kenan sannan annabi musamman da sama a gaba gaba shekarun shi goma sha uku abinda da ya rika ke da yana karantar da mutane ya za su su ga shirka su kama tauhidi kuma shi ne asasin komai idan ya inganta ya zama mutane ba sa shirka tauhidi suke yi sai komai nasu ya sauki ibada su za ta kyau kyau ɗabi'unsu za su inganta su za ta kyau kyau su za ta kyau komai nasu zai zama mai kyau domin duk mutumin da ya tsara haƙƙin Allah maɗaukacin sarki to ba a tsammanin shi kuma ya tuzarta haƙƙin wani amma duk mutumin da ya tuzarta haƙƙin Allah maɗaukacin sarki to ana tsammanin kowane haƙƙi zai masa sauƙin tozartawa saboda haka za mu fara wannan karatu insha Allah ta'ala a gobe ga kuma sauran majalisoshi kafin a gaba me za mu iya yi وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته